amsar ɗinki na zo tun kafin wata na bada ɗinki na har yanzu ba a gama ba hujjar da ya kama ɗauke wuta ake kullum in na zo ba wuta to kaga kenan abin ya zama wala wala ban sani ba gaske ne ƙarya ne Allah wa alamu ana ɗaukewa amma ana sayan gurup ba sai sai ya tada mu aikin mu ba ya zani ban da in so yan kanti in sa in ta idi da su ana ganin damuwa da fushi a fuskarsa sa Muhammadu Madi wanda ya kawo kayan ɗinkinsa a wajen mai tela domin ya yi masa ɗinkin sallah amma sai dai da dukkan alamu yana shakkun cewa ba zai samu kayan ba kafin sallah. Misali ba shi kaɗai ne yake cikin irin wannan yanayi ba. Isufu Idi mai tela ne ya yi ƙarin bayani. aikin mu a gaskiya yana tattare da ɗaukar hankali kuma ba mu iya cewa ba ma saba alkawari. Waɗansu kam suna saba alkawari amma mu muna ƙoƙarin daidaitawa saboda muna ɗaukar lokacin na yi wa yara ɗinki mu ƙarasa da wuri sannan mu fara na mata sai kuma mu fara na maza saboda su basu da matsala muna fahimtar juna. Matsalar ɗaukewar wutar lantarki tana kawo cikas a fannin tattalin tattalin arziki a jihar Maradi. wanda koyaushe ake ɗauke wutar lantarki ba ƙaƙƙautawa. Misali kasuwar maraɗi da yawan kayayyaki sun lalace har ana zubar da su a cikin shara. Lokacin da wannan yayin ɗauke wutar lantarki ya soma muna fuskantar matsala kayayyakinmu suna lalacewa. Ya kamata a dubi wannan matsala tunda ba kowa yake da ƙarfin sayan janareto ba. A sati muna asarar kayayyaki da su kai jika 80. avec les pommes frites. Yanzu dai masu sana'a sayar da inji da kuma masu gyaran sa ne suke cabawa a daidai wannan lokaci. Mutari Muhammadu Studio Kalangu.